To, eh, ka san wato masu kallo wannan interview ɗin tun kafin a fara shi na san alheri ne zai fito daga cikinsa saboda ka tambaye ni saboda me saboda me wato manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa ko wato labarin zuciya a tambayi fuska to masu kallo duk wanda ya kalli fuskar nan ya san tana tattare da alheri to da Allah gabatar da kanka kuma ka faɗa mana gudunmuwan da ka zo ka kawo a cikin ama awards international to ni sunana abubakar muhammad general ni ne mataimakin majalisar matasa na ƙasa gabaki ɗaya to fa wato national youth council of nigeria kuma ni ɗan jarida ne to fa ka ce ali ya ga ali kenan <laughs> wato masu kallo ku kun san dr pio mawaƙi ne kuma ɗan jarida ne kuma matashi ka ce kai ne wakilinmu kuma gashi ba mu san juna ba wannan gaskiya ne ka san sha ne dama na aiki yadda yake yana da faɗin gaske to me za ka ce eh, game da kuma international da amma ta zama wani irin wato farin ciki za ka nuna ga ci gaban entertainment a arewacin najeriya ci gaban da ake magana dama bai wuce gyare-gyare da ake samu a masana'antar ba ta shigo da abubuwan da za su inganta wato fina-finan da ake yi da kuma waƙoƙin da muke yi na cikin gida wannan abubuwa ne da za mu iya kallon shi a matsayin wato wani ma'auni da za a ce mun tafi international kuma tafiya international kai ma ka san in ka tafi international akwai wasu sharuɗa da ƙa'idodi da ya kamata ka rika cikawa domin wannan shi zai ɗauki hankalin waɗanda fina-finan da muke kallo a wasu wuraren da wataƙila ma ba musamman a nasu ba ko kuma muna ɗaukan wasu al'adu da ba namu ba amma idan mu muke yi a hankali a hankali ana gyara za ka ga ya dawo kuma ta hanyar al'adun namu muna shigo da zamani ana kuma inganta sana'ar kuma kaga samun aikin yi mu a matsayin na majalisar matasa ta ƙasa muna ta tunani akan yaya za a yi a samun hanyoyi da za a faɗaɗa na aikin yi ga matasa to kenan yanzu mu sa rai ama awards za ku wato haɗa ƙarfi da ƙarfe don saboda a kawo wani ci gaba idan baka manta ba ƙungiyata ta national Youth council of nigeria mun shirya wani taro a abuja tare da haɗin gwiwar kannywood wanda mun fitar da kuɗaɗe maƙudai muka yi haɗin gwiwa muka ɗauki nauyin wannan taro a baya wannan ya nuna cewa muna tare kuma muna appreciating ma'ana muna godewa Kannywood yadda take kokarin ɗebe mana matasa ta wajen samun musu da aiki kai. A matsayina na mawaƙi na hip hop wato wani tanaji mu kuma kuka yi mana tun da yanzu mu ma mun taso kuma waƙoƙin namu ana karɓan su wato wani tanaji kuka yi wa mawaka na nanaye kuma da na hip hop wato waƙoƙin zamani. Akwai tanadi kwarai da gaske akwai haɗin gwiwa da muka ƙoƙarin nemowa tare da balima oil wanda za mu kashe kusan miliyan 600 in allah yadda domin mu karfafa muku gwiwa nan gaba insha Allah ina fatan kai ba ka kasance wanda za su ci amfanin wannan to mun gode mun gode Allah saka